An bayyana a sakataren gwamnatin jihar Katsina Dr. Mustapha Ino a matsayin uba wanda yake bayar da gudunmawa ga cigaban wasan badminton da sauran harkokin yau da kullum na al'umma. shugaban kwamitin amintattu na kungiyar wasannin badminton ta kasa mai matawa sarkin gashuwa mai bade abubakar umar suleiman ofr ya bayyana hakan jim kadan bayan ya ba mika lambar yabo mai taken best sponsorship award ga dr mustapha muhammad inuwa a yin wani biki ba da lambobin yabo da kyaututtuka ga fitattun iyaye da zakarun gasar badminton ta bana da gudanar jiya a ɗakin taro na otal ɗin Silverstone da ke Kaduna wanda ya gudana a ranar Asabar 19 ga watan 6 shekara ta 2021. mai bade ya ce a matsayinsa na tsohon kwararren ɗan wasan badminton dr mustapha inuwa na ci gaba da kokari wajen zabar da matasa akan sada zumunci a tsakanin al'ummomin ƙasar nan ta hanyar karfafa gasar badminton ɗin ƙasa Ko dai muna wa Allah godiya wanda cikin rahamarsa ya raya mu muka ga wannan karo na hudu da ake karrama wanda suke taimaka wannan wasa tun daga farkonsa zuwa yanzu a cikinsu akwai shi sakataren gwamnati na katsina ga kauran gwandu ga mu na morocco da sauransu da yawa da yawa wanda suke taimaka wannan kungiya ta kawo wannan matsayinta ta ne yau to shi yasa kowane shekara ake zaben wasu wanda gwarzaye wanda suka taimaka ake karrama su wannan shine dalilin wannan taro banda kwallon kafa ban yi tsamma akwai wasan da yanzu yake haɓaka irin kwallon tuntu ba saboda haka muna so mutane su taimaka ba don komai ba ƙananan da suke tasowa kaga dai abin da ya faru daga laraba zuwa yau ƙananan yara yadda suka yi wasan nan kowa ya ji daɗi kuma abin ya ƙayatar. a nasa jawabin jim kaɗan bayan ya amshi lambar girmama sakataren gwamnatin jihar katsina dr mustapha mamarinuwa ya bayyana jin daɗinsa a kan lambar yabon da kungiyar ta bashi kamata a ce hukumar badminton ta kafasa ya kamata ta yi wannan amma su suke yi kuma gaskiya ne na yi farin cikin abubuwan da na gani ah, da kuma fatan allah ba su ikon ci gaba da yin irin na ma abin da ya fi shi ya da cewa har yanzu kofa da take kuma shirye yake wajen ba da gudunmuwar da duk ta dace don haɓaka wasan badminton a jihar katsina da kasa baki ɗaya da ƙarshe ya ja hankalin matasa da su kara shigo a cikin harkokin wasannin badminton domin su kara fahimtar juna da sada zumunci tsakanin 'yan najeriya baya ga taimaka ma lafiyarsu ta hanyar motsa jiki da suka yi a yanda suke yin wasan gaskiyar magana dama shi dr mustapha inuwa yana ɗaya daga cikin mutanen da suka assasa badminton a katsina suka haɗa kan 'yan wasan badminton ya kamo kowa da kowa ya kawo a gidan shi kuma badminton daga lokacin nan ya zama abin karbuwa ga dukkan manya da ƙanana da kowa da kowa a cikin garin katsina to mun gode kwarai da gaske eh, ga wannan kungiya ta kira babanmu mai gidanmu eh, dr mustapha inuwa eh, mun gode kwarai da gaske mutum ne wanda ya deserving duk wani award da za a bashi saboda abubuwa da yawa da in zan lissafa su a nan ba za mu tashi ba. Abdulrahman Kabirjani Mobile Media